tsaka mai wuya. Dalilin da ya sanya masu sojojin karan kansu suka zo suka doki suka juyin mulki domin kifar da wancan gwamnatin ambarariya da tabbasu Muhammad Shiwu. Mutunci na ƙasa ba shi. Wane ne ya kawo sojawun ƙetare a jamhuriyar Nijar? wa ya sa hannun sojawan wa'annan suka zo yana nan yana da rai ko bai da rai ko ba zo ne. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Babban taron ƙasa da aka kammala a cikin watan da ya gabata na Fabrairu a Yamai na Jamhuriyar Nijar ya ba da shawarwari da dama wanda suka hada da cewa a rosa dukkan jam'iyyun siyasa na ƙasar na fararen hula sai a bar 'yan kalilan sannan kuma ya ba da shawara a bar sojoji su yi mulki na riƙon kwarya har na shekaru biyar wanda ana iya maimaita shi idan bukatar haka ta taso ha kuma taron ya ba da shawarar a kara shi madugun juyin mulkin shugaban kasar Nijar din wato Abdulrahman Tiyani ƙarin girma na soja a maida shi babban janaral mai taurari har guda biyar akan kafaɗarsa. To amma kafin taron da kuma bayan taron akwai wasu tambayoyi da har yanzu ba a daina jin su a wurin mutanen jamhuriyar Nijar ba kuma ba su kaɗai ba ma a wasu da ke makwautaka da Nijar din da ma masu sha'awar harkokin da ke faruwa a cikin Nijar din. wasu daga cikin wannan tambayoyin sun hada da shi me yasa ciyani da yawa ba juya mulki ne sannan ba da bayan taron aka zo ana tambayar idan dai har an ci shi wannan rikon kwaryar na shekaru biyar ana iya maimaita shi to shi za a yi zaɓe a jihohin Nijar kenan. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa a shirinmu na yau a ci gaba da muhawarar da muke kawo muku wacce wakilinmu na can ya mai ɗin Sule Barma ya shirya tsakanin Salisu Ibrahim da Siraju Isa. Dalilin da su sojojin karan kansu suka zo suka doki suka yi juyin mulki domin kifar da wancan gwamnatin amfarariya ta basu muhammad shiwo mutunci na ƙasa babu shi yaya ne za a ce shugaban kasa yan sojoji suna haɗu tashi wajen ganin cewa sun kama yan ta'adda sun ba da dama ƙasa ta zama lafiya amma a ce shugaba shi zai rika sakin yan ta'adda bayan da sojoji sun je sun yi kokowa da su sun yaƙi sun kama su kuma lokacin da zai saki sai ma ya kawo musu a fada shugaban ƙasa. ya tattauna da su ya ba su abin da zai iya ba su sannan ya sace su a wannan lokacin kasar mu ba mai take da sojoji na mulkin mallaka na oranshi na amurka na italiya na jamus baki ɗayan su sojojin da sai da suka kore su suka samu martaba da mutunci ta ƙasa shekara guda da da ɗan kai da juyin mulki yau horon ta haɗa cikin ruhu sakamakon rashin samun iraniyo inda za a ke ganin cewa bai da amfani yaya ne kuke ganin shugaban da aka zaba mm. ya wuto ya ce sojojin mu ba su iya kare kasa dole sai mun dauko hayar sojojin kasashen waje kasa ta fada cikin hannun yan ta'adda tun daga shugabannin har zuwa waɗanda suke kawo hari suna kashe jami'an tsaro da horar mu ta yaya ne ba za a ɗauki mataki a hakan ba. Yawa Salisu ah, bari mu ga martani daga Siraji Isa dangane da dalilan da suka sa ma ainihi soja suka yi juyin mulki wanda kuma a halin yanzu Um, kamar idan aka fuskanci abubuwan shawarwarin da taron na ya tsayar na nunin cewa kamar rashin gudanar da mulki na gari daga 'yan siyasa a zamanin su ne uh, mafarin shirya wannan taro kuma aka tsayar da shawarwarin da ake ganin idan an yi amfani da su a uh, ƙasa za ta fita daga mawuyacin halin da uh, farar kula suka tsundubata. Alhaji Suleiman da aka yi gaba daya tare da wa'annan sojawa da wa'anda suka yi shirin kisa na suke ci gaba da awon gaba da shi ba zum din yau wa'annan mutane tare da su aka yi milki dukkan abun da ake iya faɗi bisa ga ɗan siyasa ana faɗi bisa gare su ya kariya a faɗi abin da ake tuhumar shi a faɗi a zo shari'a sannan kuma wane ne ya kawo sojawan ƙetare a jamhuriyar nishar wa ya sa hannun sojawan wa'annan suka so? yana nan yana da rai ko bai da rai ko ba zo ne in ba zo ne a mashi shari'a to kenan kaga idan ka yi la'akari da cewa dukkan abin da ake faɗi da abin da ma su wa'annan soja ba su hutu suka faɗi dukkan babu zance na gaskiya guda wanda ke nuna cewa eh, haka nan ne sun zo ne bisa ga ra'ayin kansu sannan kuma bisa ga su kare manufofinsu na kansu amma ba bisa ga kare kasa ba. Baka gamsu da hujjojin da aka bayar ba? Yana ina zuwa in ka ɗauka a lokacin da shi jari sanarwa ta farko da ya yi magana ta farko da ya yi a dibi sanarwar mi ya ce ya gode ma nasaru ko bai gode musu ba ya nuna irin jan kokarin da su nasaru suka kawo ko bai nuna musu ba ai daga baya ne duk aka sake salo aka shiga cikin wata rawa kenan babu ni na na ta yi taro na farko na ta kuma na ji abin da aka ce sannan kuma hamma ya ke cewa drapo na wata kasa da dabban saboda da sunan da aka ce kuma a kawo ta a cikin wani jerin gwanu da za a yi kenan idan ka ɗauka alhamdulillah mu abin da muke fata shi ne sojawan akwai ma wanda tare da shi yau kuma yana nan tare da sojawan kenan dukkan wasu abubuwa da sojawa da aka kame ai ai sojawa wanda suke yunkurin yin juyin mulki wanda aka kama waye ta aka kama su a cikin mulkin wa aka kama su kuma yanzu shari'a ta ce a sake su dan me ba a sake su ba kenan idan ka ɗauka ba ba ke da dukiyoyin al'umma yau abin da ake a cikin wata goma sha tara hakika da za a fito mai nijar irin da asa da cin amana da nijar ya riga ya hada ya zaɓi don ka ɗauka mai mai kaɗai miliyon guda ba gangan miliyon guda ake kai wadda take shiga a cikin babban bato na kotoni ya je yau idan ka ɗauka su sojawa suna da kashi ashirin talaka suna cikin fata da yunwa da tsadar rayuwa kullum kan wa aka ba. Salisu a yadda aka baiwa sojoji dama ko kuma aka shawarce su su ci gaba da jan ragama har tsawon shekaru biyar wanda kuma za a iya sabuntawa idan a hali ya bada kamar alama ce da ke nunin an kare da demokaradiyya a Nijar kenan babu zancen zaɓuka a nan gaba to ba a cewa babu maganar demokrasi ya kamata mutane da kansu ai mine ne demokrasi demokrasi ita ce ake yi a yanzu Nijar tunda ne demokrasi ai shine mulkin yan kasa da ake yi da yawun yan kasa domin yan kasa ko to daga 26 na watan jiye na shekarar da ta gabata 2023 23 ai dukkan abin da kudurrukan da sojoji suke dauka a karkashin burin 'yan kasa ne suke dauka su kenan wannan iko ana yin shi ne domin 'yan ƙasa domin shaye buƙatar kukan 'yan ƙasa to in shi ne demokrasi ai ita ce muke ciki yanzu tun da confusion ina mutane suke yi shi ne demokrasi in dai ba irin waccan ba kofiye kole wanda aka ɗauko da ƙasa wa shi in ba irin ta bace ake yi a Nijar kenan mutane su a wurin ba demokrasi ake ba alhali kuma demokrasi ta sha bamban daga ƙasa zuwa ƙasa daga al'umma zuwa al'umma daga lokaci ma zuwa lokaci abin da baya yiwa a ce abin da mutane suke gani an yi tak tak tak a horon shi ko amurka shi ne za a yi a nijar sannan ne muke cikin demokarasi mu mun dauka cewa a yanzu ne muke cikin demokarasi kuma demokarasi ta hakika ta gaskiya domin ita ce ta ba da dama ga waɗannan bayan allah da suka zo ai kowa tsoron shugaban kasa a wani jawabi da ya yi cewa ba za su taɓa wuce shekara uku ba saboda ba zaɓen su aka yi ba ba da yawon al'umma suka zo ba amma yanzu da yake al'umma ce ta zo tun da taron da aka yi abin da ya kamata mutane su gane shi kamun a kawo wanga mataki na yin shi a gwamnatin tarayya sai da aka yi shi a gundumomi aka yi shi a jahohi sannan ne aka cicciba shi ya kawo a mataki na nan ko gwamnatin sama wanda ita ce a yanzu aka yi da aka yi da abin da aka tseda a gundumomi da abin da aka tseda a jahohi kuma aka zo 'yan ƙasa baki ɗayansu gwargwadon duk gudunmuwar da rukunin kowane rukuni na al'umma ya kawo yake ganin cewa ganin irin wahalar da kasar mu ta sha a lokacin baya inda gaske ne ake ana so a sabu sabuwar Nijar Nijar sabuwa a ƙarƙashin wani tubalin da zai bada dama nan gaba ba za mu ƙara koma inda muka fito ba mm. to dole ne sojojin da su ɗauki wa'adi isasshe gamsashe wanda zai fara dama domin gina ƙasa ba a yi shi a cikin gaugawa. To madalla, to za mu tsaya nan sai rana otal mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da inda kuma za ku ji ana ƙoƙarin wato ba da dalilan da suka sa aka wa su sojoji dama na su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru biyar a wannan taron da aka kammala. sannan wani irin kamun ludayi ne sojojin nan tun da suka zo suke yi wa tattalin arzikin Nijar musamman wanda ya shafi harkokin ma'adinai irin su man fetur zinari uranium da dai sauransu duk wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taba Allah ya kai mu rana wata yanzu kan muna godiya ga su bakin namu Salisu Ibrahim da Siraj Isa da kuma shi Sule wanda ya hada mana muhawara din a madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington ku huta lafiya.